This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. a jiya juma'a firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya amince da komawa kan teburin tattaunawar tsakaita wuta wuni guda bayan da kotun manyan laifuka a birnin hague ta umarci isra'ila ta gaggauta samar da taimakon jin kai ga falasdinawa da suke fuskantar yunwa a gaza sanarwar netanyahu ta jiya juma'a na zama wata sabuwar yunkurin cimma yarjejeniya da kungiyar 'yan bindiga wanda zai dakatar da barin wuta da sojojin isra'ila ke yi a gaza domin sako 'yan isra'ila da ake garkuwa da su a lokacin da yakin ke shiga watanni shida amurka da qatar da misra sun yi kokarin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma sako mutane da ake garkuwa da su tun shirin na farko a watan nuwamba Netanyahu wanda ke fuskantar matsin lamba a cikin gida akan gaza maido da mutanen da kungiyar 'yan bindigan ke garkuwa da su tun ranar bakwai ga watan Oktoba a gida. Ya ce ya yi magana da wakilan Isra'ila a tattaunawar ya kuma umurce su da su shiga tattaunawar a Qatar da Misira a kwanaki masu zuwa. a jiya juma'a rasha ta harba makamai masu linzami da dama da jirage marasa matuka 60 a kan ma'aikatar makamashin ukraine lamarin da ya lalata cibiyoyin samar da makamashin ya janyo ɗauke wuta mai nisa a cewar hukumomin ukraine shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya zargi rasha da auna manyan cibiyoyin wutar lantarki guda biyu da kuma barazanar haddasa mummunan bala'i na mahalli ba ga ukraine kadai ba har da makwabciya moldova wannan harin yana cikin jerin kaimi da rasha ta kara a hare-harenta a cikin watan maris a makon da ya gabata rasha ta kaddamar da makamai masu linzami 190 da jirage marasa matuka 140 a kan ukraine in ji shugaba zelensky hare-haren sun janyo asarar sama da dala amurka biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari biyar ga gine-ginen makamashin ukraine kamar yadda ma'aikatar makamashi ta ƙasar ta kiyasta. za a ɗauki tsawon watanni a gyara cibiyoyin samar da wutar lantarki a ma'aikatar makamashi mai zaman kanta mafi girma a ukraine ta dtek a cewar rahotanni kana za a ɗauki tsawon shekaru kafin gyara cibiyan wutar lantarki na dnipro wanda hare-hare takwas suka afka mata a cewar hukumomi da take jawabi akan lalacewar cibiyoyin makamashin aura sabados ta cibiyar nazarin harkokin likin asiri a ƙasar birtaniya ta faɗa muryar amurka cewa rasha ta san inda za ta kai hari ta haddasa mummunan barna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a majalisar tsarin mulkin ƙasar senegal ta tabbatar da sakamakon zaɓe inda ta amince da ɗan takarar jam'iyyar adawa basiru diomaye faye a matsayin zababben shugaban ƙasa majalisar ta ce babu wani ɗan takara da ya yi jayayya da sakamakon zaɓen shugaban senegal mai barin gado makisal ya amince da shan kayi tare da karban faye a fadar shugaban kasa a shekarar jiya alhamis sakamakon karshe na hukumar zaben ya nuna cewa faye ya lashe kashi 54.28 cikin ɗari na kuri'un da aka kada a zagayen farko na zaben ranar 24 ga watan maris tsohon firaminista kuma ɗan takarar jam'iyya mai mulki a maduba ya samu kashi 35.79 a cikin ɗari. a ranar talata ne za a gudanar da bikin rantsar da fayi mai shekaru 44 a matsayin sabon shugaban kasar senegal mafi karancin shekaru a birnin diamiadio a cikin wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta fitar sa'annan kuma za a miƙa mulki daga shugaba sal zuwa faye a fadar shugaban kasa da ke dakar babban birnin kasar hukumar zaɓe mai zaman kanta a afirka ta kudu ta ce tsohon shugaban ƙasar afirka ta kudu jacob zuma bai cancanci tsayawa takara a zaɓe mai zuwa ba hukumar ta bayyana hakan ne a wani taron manema labarai da ta gudanar a ranar alhamis ɗin da ta gabata inda ta tabbatar da kin amincewa da takarar shugaba zuma a zaɓen ranar 29 ga watan mayu a watan yulin shekarar 2021 an yanke wa zuma hukuncin daurin watanni goma sha biyar a gidan yari saboda bijirewa umarnin kotu na gurfana a gabar kwamitin shari'a da ke binciken zargin cin hanci da rashawa a lokacin shugabancinsa daga shekarar 2009 zuwa 2018 labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya limi ya ibada. Alhamdulillah sai godiya. Ana gangarawa yanzu ana ana kasa da. <laughs> Ana Mun shiga goma karshe. goma kashe ana ana eh. kirga ana kirga kwanakin yau take gaskiya ba ai nan da yan kwanaki kalilan sai kuma mace shinkafa Allah ba da ladan ibada Allah karba ni kuma ina jira tabbatar an yi sallah a za ki gani a ƙasa bada sha Allahu. <laughs> Allah ya nuna mana. <laughs> Amin, amin, amin. <laughs> Allah ya nuna mana. Amin. Baba yau eh, abin da ya ɗauki hankalinka a wannan makon shi ya ɗauki hankali na shi kuma ya ɗauki hankalin duniya baki ɗaya wannan hmm. gada da ta kare. Karewar gada ba? Eh batun karewa wannan gada hmm. ah, ah, a Baltimore nan. Eh, haka. wato da aka tashi mutane daga najeriya ana ta ai buga daga masu buga waya da masu ko kowa yana so ya ji kuna lafiya gaskiya kin sani kuma ai hanya na kenan haka to kaga hmm. kaga ba wannan iko cikin ikon Allah wannan gada dai ah, ah, bisa ga bayanan hukumomi gada ce da kowace rana sama da motoci dubu talatin suke bi kowace rana hmm. to a ce da wannan lamari ya faru da lokacin da ake tafiya a aiki ne eh, Allah ka ya san irin asarar rayukan da za a yi mm, eh, to kaga banda haka kuma yawo to kaga banda haka kuma gada dai na farko tsawon mai tsawon kusan mil biyu za a ce saboda mil daya da sama da rabi ne tsawon gadan hmm. ka shige ai mai tsoron ma kan mota kan ruwa ma ba sa son bin gadan nan gara su kewayen awa biyu to amma akwai inda zaka je kai ba ka san ta kama ba yanda zaka dole sai ka bi kan gadon dole sai ka ratsa ta kurin hmm. eh to ana bayyana cewa baba shi wannan jirgi dai ya tashi da minti talatin da tashi shi daga wannan tashin jirgin ruwa ta ah, baltimore nan zai tafi hmm. sri lanka kuma mintoci talatin da tashi shi Eh, tafiyar eh, kwanaki 21 wannan hmm. hatsari ya faru to an bayyana cewa da dai jirgin ne ya tashi sai suka fara samun matsalar wuta wuta tana daukewa a jirgin to nan da nan ko suka yi hmm. kiran neman taimakon gaggawa to da yake nan kasar nan da nan eh, ba a wasa daga jin wannan kiran neman taimakon gaggawa nan sai aka rufe gadan ba a shiga ta can ba shiga ta ba fita ta nan to abin da ya kara taimakawa kenan to ka ga oh, da da ke kan gadar eh, to wannan shi ma taimaka wajen sai hmm, eh, wannan tsautsayi ke suka riga suka kan gadan su ne suka riga suka hau tsautsayi ya rika da su eh suka hmm. eh, ya rika da su wanda ake bayyana waɗanda suke ma an aiki ne da yake nan in dai dan kankanan eh, rani ta hanya ta yi kowane lokaci hmm. a cikin gyara suke to suna eh, daga cikin waɗanda suke gyaran ah, kan hanyar nan a wannan lamari yawa wannan lamari wannan lamari ya uku to ana bayanin cewa a hmm. shekara da yake ita wannan tashar jirgin ruwan ta daukan manya-manyan kayayyaki na eh. ruwa din nan tana ɗaya daga cikin tashoshi manyan tashoshin ah, ah, sufurin jiragen ruwa ta amurka yawwa to ya mai yiwuwa ne kana daga cikin masu aika motoci zuwa ghana daga ko kuma kaya zuwa ghana daga baltimore to sosai kuwa ba wuya kayan ka sun ta wannan kashin wannan ɗayan wannan gadar dai baba an gina ta a shekara ta 1977 akan kuɗi sama da dala miliyan 110 kana kuma bisa ga bayanai a shekara a shekara ta 1977 kana a shekara ta 2019 baba ababen mm. hawa biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu suka fita kan wannan gada dubu biyu da goma sha tara suka fita wannan gada ta girma eh to nan da nan da daga aukuwan wannan washe gari kawai aka kafa kwamitin masu bincike mai mutane hmm. da hudu domin yin wannan bincike haka kana kuma nan da nan a shi eh, kaga shugaban kasa joe biden ya yi jawabi inda ya bayyana cewa gwamnatin tarayya za ta ɗauki nauyin a gyara gadan nan kuma za a ci gaba da aiki ba nan da nan to kaga shekarun ba da lokaci ba wannan gwamnati hmm. ba da lokaci ba yawa to kaga rana shugaban kasan ya sanar da tallafin farko na hmm. dala miliyan 60 na wannan gyaran gadan kuma aka tura motocin karafa kugiyan jawo baraguzan wannan hatsari nan da na an riga an ci an fara aiki to eh, aiki aka ce mm, ya na aiki ga mai yin kadan haka <laughs> wato kisan suka eh. suka yasu don shi aini ma na bi gurin ko da yake ba fita wurin gadon ba shekarar jiya na wurin na je new york shi ne daga new york ake tambaya na ya hanya na ce da sauki allah da ya kiyaye ba ta dan muka biyo ba to wani ne kin san magadan kenan ai ta ne kin gane karatu da shi wannan da ya samu shinkafa ya ba ya ba sai ce ai mutane nan wurin gyaran gadon na kan kusa mamaki ya sa su samu wani hasu da ta ta iska yana yana hada gadon nan na ce ma sha Allah <laughs> wannan an ga tashin hankali an ga tashin hankali ba karami ba mu ma hmm. kowa mu yan uwan da suke ta wancan bangaren da muka san kowa dai kowa ana kiran kowa don ka tabbatar cewa waɗanda ka ba hmm. sanin suna tafiya aiki da safe kuma suna bin wannan gadan ba su fita hmm. ba to dai kamar yadda muka bayyana da yake lamarin ya faru ne can tsakar da eh, haka cikin dare bayan fari to yawa shi ya zama shi ya kawo sauki kwarai da gaske in ba haka ba da lalle asarar rayuka da za a yi sai hmm, an eh, ya kazance gaskiya eh, to wannan kaga isharar ce muna yi lokacin da ka fita sai an ga dawowa waka to kullum muna addu'ar kariya to kariya daga Allah mm. take Allah ya sa Allah ya ci gaba da kare mu daga dukan irin waɗannan hatsura waɗanda suka rasa kaunatattun su kuma Allah ya ji kan mamata kana kuma ya ba ta hakurin rashi su waɗanda suka yi rashin kaunatattun su. Mm. Eh, to baba bari a eh, mika wannan gaisuwa ta alheri wata diyar mu za ta aure yau din nan kuwa. wato aure ne na Mr. and Dr. Mrs. Matthew Kadans da na Chief and Mrs. SK Yakubu waɗanda za a yi auren 'ya'yansu yau dinnan Dokas Kadans da Balarabe Yakubu za kuma yi auren ne a majami'ar Ekuwa Seminary da take kan hanyar Goodluck Ebe da Jonathan Road farin gada Jos. da karfe goma sha ɗaya na safe kana kuma za a yi walima inda ake kiran please ben center Een beetje refin a jos ita uwa amarya tana cewa come one come all wai kowa da kowa yanzu ka san a lalle a ce a ce aka yi kada haka kuma ya dora bobe isa ba yawa aka ce kowa an gayyaci kowa to kowa ana ana mm. gayyaci Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare ina taya amin summa amin ango da amarya dokar da balarabe murna amin amin To ni bangare naku ta'aziyya ce za mu mika zuwa ga babban limamin kasar Ghana Dr. Shehu Usman Nuhu Sharubutu na rasuwan mai ɗakin sa Hajiya Ramatu da aka fi sani da Hajiya Tawi wadda Allah ya mata cikawa a ranar Laraba na wannan mako kuma za a yi sadaka na kwana arba'in a ranar biyar ga watan Mayu idan Allah ya kai mu. to sai kuma wannan ta'aziyya zuwa ga hajiya musulya muhammad wato babban metron kenan a makarantar secondary ta tauhid senior high a birnin kumasi na rasuwar mahaifinta alhaji muhammad abbas a garin tamale a unguwar wihani da ke kusa da tamale highways sannan kuma muna mika ta'aziyya zuwa ga alhaji baba sha'aibu abbas na rasuwar wato mai ɗakinsa hajiya sa'adatu yusuf yan hajiya adiza mai mayafi a birnin kumasi alhaji Buhari Baba Shaibu wanda yake nan Amerika kenan yake zaune a birnin New York wanda ita ma Allah mata rasuwa ne a wannan mako. To Allah ya ji kansu baki daya ya kyautata makoma mu kuma Allah ya kyautata karshen mu baki daya. Amin amin. kafin mu kai ga wannan mawaƙiya baba ita hadiza gire da muka gayyata wannan zaure da ake daga jamhuriyar Nijar abokiyar aiki mawaƙiya mai wasan kwaikwayo ah, gida uwa to zuwa an jima za mu ji kowa ce ce. To bari mu ka gaiso fata alheri da sada zumunci ga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobin, Najeriya. da ado salati goma da Muhammad Mahmud Salisu Kauran na sai Alhaji Umar Koreba gashiwa da Aliko Auta Kafinta da garba sabiola gashuwa sai hamidu kalalabuwa da sani mai langilange a wuri da usman kasim kiringin da sani a shafura sai mai goro da aishatu humaira da usaini dangote da kaka alhaji bukar gursuma da fatan an tashi lafiya gaisuwar fata alheri ta abar ya huce zuwa ga baban gida abubakar garin umaru sabuwar jihar maradi zuwa ga da salisu abdullahi sai muhammadu nura abubakar salihu da salisu madate da magaram sai sule yusuf tesawa da yusuf fofana latsa sai dauda dan mayaki maradi da fidausi ibrahim na'ibawa gaisuwa ga ya gana usman fari jibuwa da usman ari badai abadam sai mamman sani dauda cinwaza da isuhu mai gyaran rediyo garin umaru sabuwa sai comrade bayu gambo da magaram da bidamasi dan dumummuge mai shayi sai safiya safiyanu mai zangon daura da baban gida buba fajewa ta kai da haddabi mai kwamfuta mai yama da dira mudi malamin makaranta ragana sai yakubu mai aski da magaram da salisu dan dogo garin mamman da liman sani garin umaru sabuwa sai salisu adamu usman da zainab bilyaminu sai baba yakubu makeri lamba ka ta samu shiga da ah, ita kuma eh. da ma an ci da fatar an tashi lafiya muna godiya da gaisuwa to sai kuma wannan sako da ke cewa salam da fatan kuna cikin koshin lafiya ina son a mika min sakon gaisuwar a bari ya huce wadda ke kawo rabon wani zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi da kuma jami'in kididdiga na ɗaya na muryar talaka ali rafkana gashuwa da jami'in kididdiga na biyu abdullahi balarabe Sokoto da jami'in kula da jin daɗi da walwalar 'yan kungiya comrade abdulwahab haladu zarmahin da gombe da kuma national pa muhammad m kajiji Sokoto da kuma uban kungiya mai girma kan wanka tsina hakimin ketare alhaji usman kankara bello daga comrade bashir dauda sabuwar unguwa babban sakataren ƙungiyar muryar talaka na najeriya da fatan sun tashi lafiya so eh, na gwamma kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka za mu dire nan barin dire da mika gaisuwa fata alheri da fatan lafiya ga iya a mama tasindi a jihar adamawa allah ya baki lafiya amin To bawa eh, kamar yadda muka faɗa mun yi babbar bakuwa wata mawaƙiya marubuciya mai wasan kwaikwayo 'yan jarida aka ce waka baki mai ita ta fi daɗi ga hirarta da tamar a bari. Assalamu alaikum. Ni dai ce Hadiza Gire wadda nake wardan zandar turba tiyatara gidan rediyon jihar da magar cikin 'yan wasan kwaikwayo. To malama Hadiza muna so da farko kina dan takaitaccen tarihi to madalla ni dai an ahe ni a garin tana cikin gari kuma nan na tashi ne lakwal kita a nan na kare ni gokin katri na bar lakwal saboda armi eh saboda armi kuma tafiya ta yi tafiya katro zandu da tamanin da biyu bayan an yi festival kin agadas wasannin nan da ake na shekara da take kewayewa Allah ya kaddara babban na nan gidan radiyon jihar da magarin allah ya kai shi ta ainihin wannan sallata aikin hannu sai aka ce aina 'yan matan da suka yi waka a agadas to lokacin nan Allah ji kanshi da rahama Alhaji Kwanti wa yake mu sai ce ayi ai kan wata ce yanzu tana ne yace ta rabu da mijinta tana nan gida yace to a nemo mini ita cincu sai aka nemo sai ce min na ji kin yi waka murya ki tana da daɗi muna so inda hali ki gama takardun ki aika radio muna so ki je ki rika yin sanka a radiyon jiha sai na ce mishi to ba matsala kwanta amma bari in shawara da uwaye na. ban gintsi fashin ki ba kamar bayan da kika rabu da mijin kin an miki aure bayan da kika rabu da mijinki ya ne aka kika fara wakan na festival kamar wannan festival wasa da ake yi a zamanin kunce ko zamanin kunce festival ake yi kamar wasa ne na raya al'adu wanda kuma ake hada matasa wanda yake karfafa dankon zumunci a tsakanin 'yan kasa kaka aka kika shiga to da waka ta festival na fara ta tun ina siziya wakan mu ta farko aji daya a sakandare ajin nan daya da aka dauke mu aka kawo mu nan kunce ya hau da wata hudu rak da iko farko aka ɗauko mu aka kama daga ta da aka kama nan da magara muka yi waƙan mu ta farko sannan kuma bayan alif dubu da ɗari tara da saba'in da shida aka yi wasa na haɗi a da magaran gaba ɗaya na wasan jenesu na abu na matasa mm, yawa ha'ilo aka ɗauko mu aka kawo mu nan muka zo muka yi rabbana ta'ala to daga haka dai abin hayyatta yanke waƙe waƙe daga wannan dai ban sake waƙa ba tunda lokacin da za a yi na difa tayan aka neme ni ni kuma lokacin nan ina gidan miji babu dama in tai to bayan wannan allah ya gajar ta zama sai na rabu da miji na rabu da miji ha'ilo da aka san mun rabu da aka zo za a sake na agadas sai aka ce ai tsohuwar zabiyar wannan tana nan aje a nemo ta mm. eh, aka nemo na rabon kuma mun je agadas ni waka kuma rabon a dalilin wannan wakar ta agres hashi darakta na yawwa ya ji murya ta hayar rabon nazo radio tamar ina aiki To baba ka ji gajeren hira da hmm. muka tsinko muku kenan domin ba kowa ce ta kallabi sabili da haka sai a bi mu a shirin kallabi ranar lahadi da karfe cikakken bayani yawwa hmm. da karfe tara da rabi na yamma domin jin wannan hira wanda eh, na hakikanta cewa za a taɓo ne ko ranar lahadin ma za dai ku ji hmm. kowace ce cikakkiyar hirarta da kuma eh, gudunmuwa da take bayarwa a wannan fanni haka to baba yau labarin da zan baka ko mm. labarin wani wani saurayi ne wai sun fito da yamma suna hira da abokan shi a bakin gida sun eh. zauna a mene ake kiran shi shirayi ne ko me ake kira a hore na mace suna abin yanzu na tuna mm. suna bakin gida suna zaune suna hira da abokan shi sai suka hango wata budurwa tana wucewa to da mm. tana tahowa tana tahowa tana tahowa shi kuma mai kunya ne da ta taho da shi ya ga tana tahowa kan idanta a kan shi tana tahowa idan shi kanta idanta a kan shi so da ya ga ta kusa ba ta daga ido ba sai shi ya kwanta da ya sauke kan shi eh, ya sunkuyar da kai eh. shi ya sunkuyar da kan shi sai abokin shi nan ko yana ta kallanta yana ta kallanta to ko da ta zo ta dan tsaya na dan karamin na dan lokaci shi bai daga kai ba dai da ya ga kafafunta ya san ta wuce ba sai ya ki daga hmm. kai sai shi ke dan yana sunkuye sai ji kawai an kwada mishi mari kai yarinya ta kaure shi da bari a'a da ya ji bahari ya tashi kawai ya rike fuska ya rasa abin sai ta ya ce a'a me yake gani haka shi ya ma da farko dai da ya ji marin bai tsammanci wannan yarinya ce ta marin ba eh. da ya tashi ya daga kai sai ya gane cewa ita ce ta mare shi ko da ta mare shi ya tashi tsaye sai ta miƙa mashi wata takarda ta ce ka je baba yana ka eh, ya ce me kike nufi ta ce buɗe takardar ka gani baba yana kiran ka in ka karanta takardar ka je ka ji abin da yake ka ta wuce ta eh. <laughs> wai wai sai da ya buɗe takardar sai hmm. wai an rubuta cewa na daɗe ina kallon ka kuma ina ƙaunar ka. amma duk abin da zan yi in ja ra'ayinka ka yi watsi da ni to shi yasa na ga <laughs> to idan idan ka sai ka hakuri da wannan malin da na maka ko kuma idan dai ka amince mu yi soyayya in ka ganu da ni sai ka rama malin sai ka rama mu ci gaba da soyayya. Na gaba. Na'am. Za ka yi mata soyayya ko kuma zuwa za ka yi ka kafsa mata bari ka ce je ki na ba. Wannan kuma zai yi soyayyan ba na yafe mata. Na yafe mata saboda ta zama mace. Ma da banza ki zo da halin. <laughs> an kiyaye soyayyar. To, mana ga malama da na daga mana hannu tabiri da haka tilas mu yanzu madadin. Baba ya ko makeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah bamu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. na muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.